بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna istinaba yau muna sha ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala mafi roƙo bai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi almintaru fi bayani kafirin min al-aqta shaia wato madubi kamar madubin hangen nesa ne wannan zai hango mana bayanai da yawa da aka yi akan kurakurai waɗanda suka yadu cikin al'umma kuma addinanci waɗanda waɗannan kurakurai dukkansu matsaloli ne muna magana kan kurakuran da ya shafi aƙida ne yanzu kuma ba mu gama ba ko yau za mu ɗauki kashi na uku a ciki domin ya kasa kashi uku kashi uku ne ya eh, yi magana cikin aƙida akwai kurakurai da ake yi wajen shirka babba sannan akwai na biyu shirka ƙarama to yau za a yi magana a kan na uku shine albida bid'o'i wannan bid'a me yasa aka kawo ta a ƙarƙashin babin shirka a inda shirka take da yawa mutane suna ganin bid'a kamar abu ne mai sauki bid'a ta fi babban zunubi muni saboda mai yin babban zunubi yana yi a matsayin yana jin laifi yake yanzu kamar mai shan giya har cewa yake wani lokaci Allah ya raba shi da wannan fitina da wannan matsayi ga ya san laifi ne mai zina bai ma a gani boyewa yake to shi ko mai bid'a zai fito yayi a fili har ma ya nemi wasu su zo su yi ma ya ce daidai ne ma abu in an yi ma za a samu lada kaga na shi ya fi muni shi yasa da aka ran nan da muke maganar mu'awwiqat wato tarnakin da shaidan yake sawa shaidan yana da gate gate gate waɗanda yake sawa ta hanyar ya damki mutane har manya-manyan gate guda bakwai na farko gate ɗin farko in ya cafki mutum a wannan gate ɗin ba ruwan shi da shi daga nan sai ya kyale shi shi yasa da ya damki kafirai kawai ba ruwan su da ba ruwan shi da kafirai dan ya riga ya san dai an kai ga marhalar kafirci da shirka ya riga ya gama da mutum shine gate ɗin na farko ya sa ya ga mutum ya yi shirka ko ya yi kafirci kai tsaye idan ya ga bai kama mutum a wannan babin ba sai ya dawo ged na biyu ged na biyu shine na bidiya sai ya sa mutum ya yi bidiya ya kirkiro wani abu ya rika yi ya ce addini ne ya ja mutane a kai ranar lahira ya kwashi zunubin shi ya kwashi zunubin wanda ya fata kaga wannan shine na biyu bayan shirka na uku shine alkabira ya sa mutum ya rika yin babban zunubi kaga sai da aka zo na uku sannan aka tama get din na uku shine get din ya sa mutum ya ta manya manyan zunubai saboda ya san aka yi ta manya manyan zunubai aka yi ta yi suka taru za su shafe imani za su durmiyar da zuciya shikenan sai a dawo mafarkin na farko daga na tafi mutum ma biyu ke uku kenan sai get na hudu shine muhaqqirat ya rika sa mutum yana rena zunubi wal israru alaiha karamin zunubi mutum sai kuma ya nace sai ba su ba komi ta shi yana kananan zunubai sai ya ta cewa ba komi ba komi yana ganin ba komi sai sun taru in kana so ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam da ya maganan cewa yayi dutse ya taru ne daga yan tsakoyi wuta ya karama ta taru babba ta taru ne daga yan tartsatsi kwatanta da ajana in ka dauko ashana tsinkenta guda ɗaya sai ka rena ta amma in ka kyasta ta kasake ta a daji yin yayi ya ga gani in motar tirela aka damɗe ka ɗauki wannan kyallen a shanan guda ɗaya tirela ta zo ta kama ka tsesa mata ya ka gani jiya nan mun fita karatu wani yaro ya kira ni daga kano matashi kakkajiyar da hankalinsa ya tashi ya ce tun da yake ganin masifa yake jan ana karatu game da masifar wuta hankalin shi bai tashi ba kamar jiya ya ce a sharaɗa wani gidan mai jiya wuta ta kama ya ce sai nan ya gane karatuna da nake yi kuma kullum ina fadin abubuwan nan wato malam sai Allah zai ka tsare mu mutum ya zama shi ne abin wazi ko san dai ko cikin wancan satin da muke magana sai da ne magana game da kallo ko na ce kallo illa ne ka gama sifa ka ce bari ka je ka gano ka bari a gano a baka labari na sha fadin wannan magana ko an na gaya maku labarin har abin da ya shafan sai na gaya maku na ce muku babana abin da yake gaya man guda uku ya ce man kaga karambani kaga kallo to abin da muna na abubuwa ne na ba ku labari na ce wata rana da kun ka zo ne mana magana kallo ba mu na ta ba ku labari na na ce wani gawa wasu da suka je kallon gawa ko sai suna tafiya da abokin shi abokin shi ya ce mashi To mu je musan mu ce ba na kallo kada mu kallo ya ce mu je mu kallo suka tarar da wata gawa ta mutu ta fara wari aka ce yawwa dama ana neman wanda za su dauke ta ne suka yi ta gidan hakimi so so shiga ta fara rubitsa ya ce to ai wadda tafiya babba ce bari ya ɗan kikkinsa haka da ya shiga wani lungu ma da Thank ah, you. na kallo kaki aga gashi na yanzu da ba na aka wada yanzu muka dauki ga wannan muka yi tafiyar wuni da ita sai mun ciwo to jiya wannan da ya bugo ya ce wallahi malam da aka da wutan nan ta fara kama a gidan mai ba sai mutane suka taru ba maza da mata da yara suka ce bari su je su kallo ya ce da wutan nan sai wani irin ƙara kilomita 1 kilomita away sai da aka ji ƙaran nan ya ce kaga da ta tashi ya ce haka aka dinga ɗebo gawawaki ta kule su sama da mutum ɗari biyu wallahi na ga muku je da daddare ya ce sama da mutum ɗari biyu nan take wutan nan ta lashe su gaba ɗaya duk wanda ta lasa sai jikin shi kawai ta kule mai fata kallo so da kallo mafi yawancin wanda ta lasa wanda suka je kallo da suka ji ta kama kawai suka ce bari su je su kalla su gani zai faru da ta yi bindiga ta lashe mutum sama da ɗari biyu haka ake ɗiba su kwarangon su ba sai fata ta sabule su gaba da jiya da daddare nan ba mun tashi karatu kira ne ake gama ya ce Allah kare mu daga wuta lalle wuta masu ce to dibi da ta yi karan nan ba ana mana magana yadda wuta za ta yi kara ba ranar lahira in ta yi karan nan sai an faɗi akan guwawu saboda masifar tsoro har annaba da mala'iku sai sun faɗi to wannan abin nan wannan mata duniya ta lashe mutum sama da ɗari biyu a cikin mintuna muke yi kallo ka daina ka ba wani abu harshen nan da idanun nan duk suna da haƙoƙin da aka ɗora ma ka yi da su shi za ka yi da su wanda aka ce ma kada ka yi da su kada ka yi da su za ka zauna lafiya a duniya da kuma lahiran ma amma ka ga kallo duk motsi in ya fata ka ce kai sai ka je ka gani sai ka gaya aka yi sai ka jiya aka yi da sai ka gaya aka yi da sai ka jiya aka yi wata rana kai ne abin ba da labari kun gane a daure a rike ya kai gaya ma magana ne to wallahi tun da ya ga wannan abun ko abinci kasa ci kwata-kwata ya haddada darasar da kira ne to wallahi bai cikin su sukuni abinci ma bai iya ci saboda ya ga wannan an nuno wannan masifar da abin ne shafa kuma mafi yawa har yara kanana da mata duk kallo suka ji kaga wannan musiba ce Allah ka tsare mu wanda suka rasu kuma Allah ya ji gansu ba dai abin ba daɗi nan za mu yi magana albida saboda haka ina na zo ina muhakkirat na ce yawwa dalilin ashana na ya kawo han misalin ko in ka ɗauki ashana yanzu za ka ganta kare na ta amma sadda ka kyasta ta ka saka wa nuri in an jima in ka ga abin da za ta tada bai sai ka sai baka mamaki to haka kananan zunubi su ana ganin su kananan nan ana ganin su kananan nan to mugayen abu ne asali ma kuma aka ce la kabirata mal istighfari sannan kuma la saghira ma al babu zunubi babba matukan mutum yana neman gafara babu zunubi karami matukan mutum ya doge rai tuba karamin dan sai ya zama babba hanya ta nau kenan idan ya tsallaka bai sauki mutum nan ba sai ya zo get na biyar get na biyar shine bangaren mubahat halal halal abinda aka ce ma ka ci ka sha kai ko halal ne sai ya sa ka ko dai kai israf a ciki kai banna ko kuma ka wuce ka'ida in wajen ci ne ya sa ka ci da yawa sai ka sha da yawa sai bacci da yawa daga nan daga nan sai nadama mai yawa sai asara mai yawa gashi nan kawai shikenan karshen ta ma mutum ko kuma ya zo ma abin da yake an ce kana iya yi ko mustahabi ne ko wani abin nan sai ya zo ya bata ma shi shine hanya ta shi da ya sa ga babba sai ka bar shi ka rika yin kanana shine mufaddalat shine na shida mufaddalat idan wajen ibada ya gani kana so sai baka himma da daddare kai ta nafila kana karatun qur'ani kai ta nafila kana karatun qur'ani malan sai gab da asuba ta yi sai sama bacci sai kai bacci ka rasa sallah asuba ran nan da ne magana nan wani sai da ya ce su a makaranta sun san waɗanda suke fitowa a yi tahajjud da su da azumi idan aka yi tahajjud da su a yi tahajjud har a gama amma yin suka ko ba suka faɗi ba su fitowa sai da za sun rasa sallar asuba sun rasa sallar azhar duk suna ta tahajjud to ka zama faɗin tahajjud ka je tahajjud ka rasa sallar asuba ka rasa sallar azhar to kai shedan ne fa wannan sai zo ya zo ta nan wurin ga inda ya fi sai ya zuga ka a cikin nan ko ya shigo ya biyo ka har cikin ibadan naka ya rika sa ka kana yin abin da ba sa ka ba ya ce kana da himma kana da ƙarfi sai ka tashi bayan sallah asuba ka rasa rakatal fajiri sai ce rika ti rakatal fajirin ka sai ka yi. sai ce ƙara ma ai nafila ce sai kai ta nafila bayan sallah asuba kai ta nafila bayan sallah asuba wa ya sa ka ba sa ka ba ko kuma ya ganka inda za ka karu ya raba ka da wurin kamar yadda aka cikin talbisu iblis ya zo zai wuce ga mutum zaune a cikin masallaci ya zo ya ga bango na ƙasa ne zai faɗo sai ya zo ya taɓa shi ce bawan Allah bawan Allah kaga bangon nan ya rube ya tsage ya kusa faɗowa ina tsoron kada ya faɗo ma ya halaka ka sai ce gaskiya ne sai ya tashi koma gefe sai ce mai na gode ya ce a kada ka gode min na sani ne in bangon nan ya faɗo ma ka samu mafificin matsayi domin za ka samu shahada saboda wanda ya zauna yana jiran sallah bango ya faɗo mai na san shi na ya samu shahada to ina gudun ka samu shahada ne shine na tada ka ka dawo nan kuma yanzu in ka koma da gangan ka koma in ya faɗo ma ka kashe kanka da gangan to da haka mu ci gaba da fafatawa da ni da kai mu gani zuwa rayuwa ya face falla da gubi ya tafi sa to dan ne kaga ka waje ibada sai biyo mutum <laughs> saboda kaga irin waɗannan da abun nan ne to nawa kenan kaga shida ko na bakwai shi faɗan bai karewa zai haɗo ka ne da shaidanun mutane da shaidanun aljani su dinga tsangwamanka da ka zauna wani wuri su ce ma wani irin karatu ne wannan yanzu koyo da wani ya taho daga gida in wani ya tambaye ya ce wai na zo gidanka bayan la'asar baka nan na dawo bayan karfe biyar baka nan da dawo bayan karfe shida baka nan da aka yi magariba ma na dawo baka nan duk in ka ce mai kana makaranta kake ganin zai yi. wannan da wata irin makaranta ce ka ce ka koma makaranta to yanzu da waɗanda muke ɗauka ana koya masu jamalin jamalin da kai me bambanci su masu zuwa su jamalin sun je sun yi awa shida kai ba ka je kayan awa shida to nawa ce da makaranta ce tun me ake koya maku a cikin wannan lokacin to wai yaushe kake samun huta ma yanzu yau fa alhaji ce ranar da aka bari ku huta kowa ya huta kada saboda gobe mande tushen aiki gobe gobe mande tushen aiki sai za ka rabu da waɗannan ba ba da su kam za su biyo ka su biyo ka su biyo ka su tare su biyo ka sai har yanzu karatu su mamakin da suke waiwa da duk girman shi wayan cewa yana zuwa makaranta shi bai san abin da zai koya ba at this age ni za ka koya at this age bayan kuma at this age ne ake so ka zo kusa da Allah fiye da at that age <laughs> yanzu shi ne abin nan ko yau da wani malamin mu ne ya zo ne yana magana yake cewa yace kaga lokacin da mutum kaga dai aksariyan mutane shekara ashirin na farko shekara ganganci ce sannan mutum ya balaga a ƙara ashirin na biyu duk sannan galibi talatin zuwa sama da talatin ana nan cikin ganganci har a kai arba'in wani sai ya ma ɗora arba'in ne arba'in ɗin nan ana nan cikin ganganci to kuma annabi ya ce kowane abun nan ba akwai lokacin girbinsu ni al'ummata lokacin girbinsu su tuna a ba wani to ka kaddara za ka kai saba'in sai ya ce to saba'in din nan lokacin gyara ne shi ma kasashe za ka yi uku ka ce to yanzu wannan lokacin akwai nawa hutunka kenan da wasu abu ciki za ka yi wasu aikace-aikacen naka kuma akwai naka da kai da ubangijin ka tabaraka wa ta'ala har akwai wanda za ka ce ka ban ma mahaifanka da suke dalilin zuwan ka duniya yi addu'a kai aikin alkhairi kai sauran abu duk da fata Allah kai musu kabari to duk a cikin talatin din nan ne in ma za ka yi saba'in din za a nemi wannan sahihai wanda ba ganganci sosai a ciki amma ka ga bayan can ko ana yi haɗe ke da ganganci to to to yaushe kenan mutum ya kamata ya nemo wanda zai samu kayan da za a samu yanzu ne lokacin da mutum ya wuce arba'in sannan ne zai fara neman kayan kasuwancin da watakila ya ci riba ciki amma kaga bayan aka yi baya ganganci ne to kuma mun yi lissafi in kai shekara 60 din nan ko kai shekara 70 ma to duka shekarun in an cire wanda kai na bauta in dai sallah ce da sauran abubuwan ta ba su fi shekara uku ba a cikin 60 ne aka cire shekarun sallah da ibadojin da kai duka ba su wuce shekara uku ba a cikin 60 shekara 24 kawai ka ci da wani abu na bacci a cikin 60 ko 70 din ka cinye shekara 20 da wani abu cikin bacci ka ƙara zartar ashirin da hudu cikin rayuwarka inda kake neman abin da zaka ci abin da zaka sha to hada da can ka gani ka cinye wajen arba'in da takwas ba a wajen waɗannan kawai da bacci da abin nan wajen awoyi tara na cin abincinka ne da wani abu inda kake zama ka ci abinci kai ta lissafa awoyin da kake yi wajen cin abinci da sha da ci da sha da wanka da in ka hada da wanka da wani sannan na ji wani malami na magana ya ce ya samu labarin akwai wani da aka ce shi awa uku yake wurin wanka in ya shiga wajen wanka sai ya ce awa uku yana wanka sannan ya fito to awa uku in ka lissafa a shekara awa nawa ya ci da wanka kawai na? to shekara goma ke a abayi to kaji to kaji shekara goma a sosai a malami ne ya lissafi ya lissafa duka ya ce an ba su labarin akwai wani shi sanata ne wai sai ya yi awa uku a bayin ya shiga kullum kuma sai ya yi awa uku wannan ta wanka ce sanda ya ɗauki kayan shi akwati gare na wanka ina da ya shiga ba ya ta wanka ya ta canza kaya ya ta canza kala eh to to ya shiga cikin wannan jakurin suna jin sai rigingine ciki a ɗaya kwance yana gasa jiki kafin ya fito awa uku wanka kawai to a shekara ka gaci ya abin nan ba ya shekarun shi ya cinye shekara goma kawai na wanka wannan wanda zai wanka awa uku ya zo cin abinci awa nawa zai to ku lura da irin waɗannan abubuwan nan ba gidan nan fa ba fau zuwa muka wurin zama wurin nan ba ku ji waɗansu da muka yi maganan bawan nan bawan nan haka fa ya faɗi kawai da ya gano ma aikin da yake sai to shi zai koma yanzu ya yi sallama zai koma gidansu zai koma gida kuma lahira ita ce asalin wurin zamanmu ita ce asalin gidan mun zo nan ne da manufa wanda kawai san kasuwar ƙauye ya san kasuwar ƙauye yadda take mako mako take ci in makon nan yayi kaje da abin da zaka saya da komi kake so ranar zaka so shi in ka dawo wace gari zai wahala ka samu amma ci kowa ya tafi gida sun ka! an gama inda za ka koma bayan an jima dare ya yi kaga kasuwan nan sai kaga kamar ba ita bace aka zo da rana ta koma ta watsi gaba daya ta koma ta ta koma wani abu to kamar haka wa duniyar nan za ta zama wata rana ba nan ne gidan ba ba nan ba ne zuwa mu kai temporary kamar mai tsallaka hanya ne kamar matafiyi ne mai tafiya ba maganan zama a wurin nan wanda ya zama mahaukaci ko shine wanda gidan nan ya rudai ya fifita shi akan wancan sai karewa mai karewa akan wanda bai karewa to kaga wannan faɗan in ya hada zai hada shedanun mutane da shedanun aljanu su dame ka a wannan in kana bauta su dinga damun ka, in ka zo alwala sallar da kake yi ya dame ka in ba a sa a baka rasa maraka saboda shi in ka zo wannan a sallan ma wani lokaci shaidanin ya biyo kai ta wannan fadan sai dai kai ta isti'ara kai da su kai ba za ka bari ba su ba za su bari ba to sai ka mutu ka shiga aljanna su sun shiga wuta sannan sai su daga hannu kawai sun yi sauran na ran nan ka sha ka tsulle Allah ya taimake mu to kaga kuma fadan da yake inda zai fi tsanani ranan lokacin da kake lafiya lau shaidanin nan na mutane da na aljanu yaran ne ke zuwa amma ranar da mutum zai bar duniya shi oga kwata-kwatan shi yake ɗauko yaran a zo ya ce ku zo mu je yau ne faɗan ƙarshe mu da wani saboda in muka bari yau ya sulle mana ya sulle mana kenan har abada mun rasa shi sau da aka ja ya faɗa da shi yau faɗan ƙarshe yau ne shi da ma'araka babba shi yasa muka karanta wancan littafin na in ba manta ba to shaitan ma banil insan yanda shaitan ke fafatawa da shi da yan adam na gaya muku lokacin da aka je rubuta littafin za a buga littafin nan Allah ya sa ko ni balarabe ya shigo wurin sai ya ga bangon littafin ana bugawa aka ce ma'arakatu shaitan banil insan ya kalla ya duba bangon littafin nan ya ce a ya ce inna hala ma'arakatun da rusa jiddan jiddan ya ce lallai ko faɗa tsakanin ɗan adam da shaitan fafatawa ce mai tsanani iya tsanani faɗa ya kare a nan wadda ya san ma abin da ya gani haka mun karanta littafin ma'arakatu shaitan ma'a bani insan kuma kaga yadda ke fafatawa sai yayi kokari ya raba ya raba to hanyar nan da yake bi ta bidi'a malam ya kai mutane ya baro da yawa kuma bari ku ji shine nan salisan al bid'u bid'o'i wa ba'dul manhiyat al muta'alliqa bi umuri tauhid da sauran wasu abubuwa waɗanda aka hana waɗanda suke da alaka da tauhidi kuma duk an ce kada a yi su namba na ɗaya ƙarƙashin nan shine albina wa alal quburi wa tajsisiha gini akan kabari da sa mai siminti ana yi yanzu ka je makabarta ka gani za ga sun kewaye ta sun shafe da siminti sun sa masa kaza wal kitabatu alaiha da rubutu akan kabarin ana yi har alluna yanzu in ka je makabarta yanzu duk kusan ta cike da alluna alluna wannan shine kabarin alhaji mantau ya mutu ɗaya ga watan januwari hijira 2021 Allah ya ji ƙanshi mm-hmm. hadda ranar haifun eh? hadda ta ce sosai da abin nan ba da waɗannan duwatsun masu kyau to wani bai taɓa makan shi ko mahaifinsa sadakar dubu goma ba sai ranar da ya mutu sai dai sau buhun siminti da tayil da wane ne duk ya zagaye kabarin nan da shi ya lillika wannan abun baya amfanar da shi komai sai dai cutar da shi da rijiya ya gina mai da wannan dubu goma ta fi amfani in ma za a karba tun da ɗan shi ne sai karba nan da nan ɗan shi galibi ba saɓani ga cewa ɗanka ko ɗiyarka in yi ma sadakatun jariya ko ba kai ba za ta yi za amma wani ya yi ma ɗan malamai sun yi ta saɓani a kai za ta yi ta ko ba za ta yi ta ba wallahu ala na yau da ya fi masa da ya fi masa abin da sa ban ce wannan ba saboda wannan zai kare ba zai ta tafiya sosai ba amma da gulab ya saya ba da wani abu ya saya ba ya sa mai a ya fi masa wannan abin da ya je na shirme to amma ana yi ko ba a yi tun ma daga darasi wa garfi shajarati ha? ko a je mutum ya samu wata itaciya ya dasa kusa da kabarin wai ta yaya ya rike abin nan duk wannan babu bida'un ne wa munkaratun duka waɗannan bid'o'i ne abin ki ne a shari'a ba a ce a yi su ba wa dalilu zalika ma rawa muslim fi sahihihi dalilin wannan shine abin da imam muslim ya ruwaito a ingantaccen littafin sa an jabir daga jabir radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yujassasa ai ina ne ma an yujassasa al-qabru a sanya makabari siminti manzon Allah ya hana kada a sa makabari siminti wani kwadai alaihi kuma ya hana a zauna kan kabari mutum ya hau kan kabari ya zauna to mu zamanin nan har mun zina ma an yi kan kabari zina ana yi sosai na ga muku nan wata rana a bashan marod nan aka tafi wasu zina ma suke akan kabari wanda masu zama suna shan wiwi wannan kan ya ga mai ruwa ai in dai a zauna kan kabari za ka gani in dai je kaburruka a zauna ita shan wiwi ne wannan ba wannan shi ba zina nake gaya ma zina a makabarta an kama masu yin zina a makabarta ba wai su a zauna kawai ba zina to saboda haka mu daina neman masifu in sun zo mu ce ta ina suka biyo ina ai ba kofofin suna da yawa zina to kuma ba kwanaki nan kuka ga an ce nan nan bar nasarawa ba aka kama mai zuwa yana kwakwalo mutane ya kwakwalo mutane sama da ashirin da wani abu ya kwakwalo ya yanko kan kuma da uba da ɗa mutum ashirin da wani abu aka ce an zo an zo duk sun je sun kwakwalo su a kabari da uba da ɗa aikin su kenan da an rufe mutum zai su yan kwakwalo su yanko kan da an rufe mutum zai su kwakwalo su yanko kan su ciro lufafa wannan abin na gaya maku yanzu na gwada mutane na gwada mutane mutum ya mutu wannan igiyar da ake gwada shi kuɗi ne maku kudan kuɗi in aka kabari aka samo ta ina malam makudan kudi ne yanzu kan ana ganin ka dauke ta ka saka aljihu kana zuwa gida wani zai biyo ka ce wannan igiyar da ka ciro ita ya biyo ya gasar da ka ciro ta ita ya biyo zai saya da makudan kudi me ake da ita me ake da ita ba za ku ji ba a ina ba za a faɗi ba ba a faɗi ba ban na ce ma faɗi amma wannan igiyar yanzu dan uwanka na mutuwa wani naka na mutuwa ka damke igiyar da hannunka ka ɓoye ta da zuwa ake a jefa a kabari yanzu da ka jefa ta a kabari ka yi dalilin a tono shi da daddare ka yi dalilin a jiya tona kabarin saboda kwakwalo giyan ba kasa ka in an gwadon na aka gama aka baka giyan nan ka yi da maldamal a rasa yadda kai da ita to ya fi ma in kai ka kona da kanka ba amma in ka ba wani ya kona ka ce da Allah kona ta ina zai saka ta aljihu ne ya dawo ya ce ba an gama rafe da su an gama dan ba gama ba sai da daddare wani ya san bai kona ka ba zai biyo shi gida ya ce kai naga an ba igiyan nan na san dai ka san amfanin ta kawo ta za a baka miliyan daya kudi ce sosai wannan igiyan ko dai yadda aka daidaita ciniki ya fada mhm. in wanda ya san amfanin ta sosai ne ai zai sai da tsada sosai in ya san kai ma ka sani ya sa ka riko ta ai za ku yi ta magana da shi ne saya ya ce kaza kai ma ka ce kaza shi ma ya ce kaza ka kiyarda tunda ya san ka san ta kai ma tunda ya ka makale ta aljihu ka taho da ita ba ya san ka san ta ba sau da haka in kana da ɗan uwanka na kusa ko iyalinka ko wani abu da an gama aka gwada wannan abu aka ja gwada aka je kawai ka ce ba ni giyan nan ina take ka anshe ta kai wala wala da ita a rasa yadda kai da ita in ma irin wannan zamani ne baka yi saba wallahi suna iya zuwa gida su yi ma duka su kwace giyan gara da ma za ka yi dabara ka kona ta a wuri a tun ba watse ba ka kona ta a ganka ka kode ta kowa ya san ba babu ita in ba ka ba su biyo ka har gida su ce kai ma ka za amfanin giyan ne za ka sayar ko su zo da niyan ka sai da masu ko su zo da niyan su ɓace ta da ƙarfi ka ci duka ko da sun san me suke da ita amma me suke da ita to ba za a ji ba a nan bakin na Allah tsare mu to saboda haka kada a yi au alai ko a yi gini akan kabarin in ba da dalili ba ba da larura ba inda larura aka zo wani abu ya sa aka zo aka zo sai a diba in an gano abin nan ɗinsu ne ina kira yin wasu za a zo za a yi wani abu muhimmi sai a ce to a kwashe sa a canza masu wuri ana iya yin haka nan wannan shari'a ta yadda in akwai umarni na hukuma da wannan amma dai a ba mutane dama su rika yi da kansu za su rika tono mutane ba gairba da ba za a yadda ba saboda abin da ya sa akwai nusus suka nuna ruwa ya fitar da kaburruka wata rana a madina ruwa ya fito wa za a yi aikace-aikace wasu an tattono su jikinsu yadda ka san yau aka sa a kabari haka suke wani ma yana rike da hannun shi a haka na sara na uhudu da aka cire hannun jini ya ci gaba da tsartuwa da aka saka ya mai da hannun shi ya damfe jini ya tsaya to wannan nan da ruwa ya fito da su saka kira jikokinsu aka ce waɗanda suke da inda suke so su sa iyayensu ko kakanninsu ce sake masu kabari suna da dama su dawa abin tun daga sunan kamar yau aka rufe su waɗanda kuma suke so a basu a nan wurin sai suka basu nan sai aka matso da sunan wurin da kake gani inda hudun take yanzu inda aka sa wannan wannan ba goya din to nan nan nabiyun ne ba nan ne asalin inda suke ba asalin inda suke daidai inda wajen ayaba ayaban nan suke dan sama saman nan nan ne asalin wurin to nan ne ruwa ya ja to waɗanda ya fito da su sai aka kwashe su aka mai da su sauran na nan inda suke kaman kabarin anas bin nazar shi yana nan wajen wannan falalan dutsen kafin ka taho inda za ka shiga haka din nan daidai wannan dutsen na farko inda ake hawa din nan a da kuto kabarin anas bin nazar yana nan gaban nan wuni to haka aka yi ka kaga irin waɗannan su eh, abin nan ne ana iya canzawa ko kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo zai gina masallacin sa aka ce ai kusa da shi akwai makabartan mushrikai da aka zo annabi aka ce za a bada wuri kyauta ya ce ba zan an sa kyauta ba saboda kada wata rana wani bayan bama nan ya zo ya rika tinkaho ya ce masallacinsu ne ko su suka bada saye za mu yi mu biya aka saya aka biya aka yi aikin gayya aka fara gina masallaci to da lokacin ya zo wannan makabartan sai annabi ya bada umarni ya ce a tone kaburrukan da ke wurin a kwashe su a canza masu wani wuri kaga kenan ya nuna ana iya yi da inda umarnin hukuma tana iya ta ce a yi ko kuma yanzu kamar misali hukuma da take zuwa ta hanyoyi ko ta wani wuri sai aka zo ta gitto ta makabarta ta gaba yadda za aka zo aka ga akwai kaburuka ko akwai masu wanda aka ga da sauran abin sai hukuma ta bada umarni ana iya tonewa a kwashe su a je a yi masu wasu kaburuka wani wuri daban amma sai hukuma wannan ba a ba mutane individuals wannan naman dan za su rika banna sai hukuma kaga yin hukuma ce rana ɗaya za ta sa a yi a tsare a yi a gama a kwashe a canza masu wani wuri a yi abin nan din shi kenan cikin mutunci in bukata ta nuna fa haka ba bukata ba ba a yi ya fito wa rawa tirmidhi wa ghayruhu bi ziyadatin wa an alai ko ay rubutu akan kabarin kun ga rubutun nan babban matsala ce a zo a ce alhaji ne ko wannan ita shi ne kabarin haji ya kande ta mutu ranar biyar aina kitabu ka anta bayan da ko fi kawa idan insha Allah ba dai to da haka za a zo a ce to wannan kande ta mutu saboda haka kande ta za rubuta sunan hajiya kande har da kwanakin wai an haife ta a shekara 19 wane ne ta mutu yau daidai da a ah, wannan aikin banza ne sai dai ma in ba isa ba tsare ta ce waye ce ai wannan rubutu a gaba ke kirista ce tunda ba ma hijira suke sa ba ta miladiya suke sawa shikenan wannan maganar hijiran nan malam mutane na wasa da ita matuƙa yau za ka ga har wani lokaci takardu na abin da za a yi na musulunci sai a sa sai an fara sa miladiyyar nan an sa ta sannan sai a sa wai hijira ta ita baya in ma an sa kenan in ba a sa ba ko ita ce ma ke jagoranci gaba ɗaya to sai kuma balle a sa ta kabari a rubuta mutum akan kabari in kana so ka faɗaɗa maganan ka koma can cikin alƙaulul mufid da muka karanta na na shehin fatawul majid na wanda sheikh salul usaimin yayi mawa wannan rubutu akan makabarta yayi magana mai tsanani akan shi saboda abun ya riga ya ci ruwa ya ciwo mutane yanzu da yawa balle ma wasu waɗanda suke yanzu kwanaki wasu da aka zo wani ya mutu a wata ƙasa wai sai wasu suka aiko abokai shi wai su ƙasan ƙa'idansu in mutum ko ya shekara na wai ana yin wani allo kaman billboard haka a je a rubuta da abin nan ɗin shi da ruwan mene da a sa fulawoyi kuma a hada a sa ko da yaushe ana mai wannan shine suka aiko da wasu rubuce-rubucen banza wai suka aiko gidansu nan najeriya tun daga can abin nan wajen abin wata ƙasa wai a ba wajen na kalmomin da ake so a rubuta a wurin wanda za a rubuta mai da wancan abu a makala wajen to kuma aka za ka tambayi baban shi kuma baban wani kwali shi ya sai ce ah, a a ji a yi ba magana ba matsala ba matsala abinda za su yi na girmama shi a basu su a basu su yi shi yanzu abin da ake so wanda zai faɗi kalmomin masu kyau da za a bada da tura masu su sa don ka samu kwaliya cikin gida yan bani wahiyar ziyadatun sahiha wannan ƙarin da aka ce wa an yi kuta ba alaihi ya inganta akwai mai ruwayan wannan wa ruya aidan an fudala bin ubaidin radiyallahu anhu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya amuru bi taswiyatiha annabi yana umarni da a daidaita kabari kada a yi shi mai bisa ba a yadda a yi kabari ya tsaga sama da taƙa guda na kowane ne ko sarkin garin in aka ɗaga shi ya fi na sauran masu kabari girma fiye da taƙa guda an ja mashi matsala yani alkubur وفي حديث أبي الحياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب Abi بن ya ce man wata rana. ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana tura ka ba kai wani aiki irin wanda manzon Allah ya tura ni wata rana Allah ta da tumsalan illa tamassahu kada ka bar wani mutum mutumi a gida sai ka shafe shi wala qabran mushrifan illa sawaitahu kada ka bar wani kabari da ya daga yayi bisa sai da sauran kaburruka sai ka daidaita shi da sauran ka baje shi kawai ya koma daidai ko kabarin sarkin garin ne a shi sarki ya tafi da aikinsa in khairan fa khairan wa in sharrun fa in wa in sharrun fa sharrun alkhairi ne alkhairi in sharri ne sharri girman kabari bai bada komi wa fi riwaya wala sura illa tamattaha kada ka bar wani hoto sai ka shafe shi da wanda yasa ba a son hotuna cikin gida inda yafi tsanani wanda zai mutu idan ka zo mutuwa ana so kai kalmar shahada sannan cikin ka ko ɗakinka akwai hotuna in ba sa ba har abada ba za ka faɗi kalmar shahada ba a yin duniyan nan ba za ka faɗi ba kuma sannan ayatul kursiyu da ake karantawa a cikin gida kamar yadda malamai suka yi bayani sheikh wahid abdulsalam bali idan akwai hoto a wurin a cikin gidan nan da ka karanta ayatul kursiyu maimakon shekan ya fita da ya samu wurin hoto ya laɗe ya samu kariya kamar garkuwa ce in ya makale bayan ta kawai ba abin da zai taba shi ayatul kursiyu ba ta ji mai in ya laɗe bayan ya samu garkuwa saboda haka illa ce sosai kuma nan mun maimaita mana miraran wa tikraran kuma Allah ya sa har yanzu ɗaliban nan tana nan ran nan da maganar ta taso na ce wai tana ina inda ba na gane ta aka ce ga ta nan tana nan ita ce na ce maku ta zo ta ji irin wannan karatun da na taba faɗi wata rana wani ya zo zai mutu ana ta mai kalmar shahada bai faɗi ba to yana zuwa makaranta da abokansa ɗalibai suka zo suka yi kalmar shahada suka yi kalmar shahada bai amsa ba ya suka koma suka gaiwa malamin su kamar a ce yanzu muna karatun nan aka zo aka gaya malamin su aka ce ga wani can jiki ai tsanani mun yi mai kalmar shahada mun yi mai kalmar shahada bai amsa ba sai sai aiko wani muna masa zaton alkhairi a bar karatun nan mu tashi mu je mu taimake shi malamin ya tashi ya shiga gaba ɗaliban su bi da aka je gidan malamin na shigowa ɗakin daga gwangwanayen bombita gwangwanayen madara gwangwanayen kaza masu hotunan nan duka san ga mutane kusan zirara sai to aiko wannan za su iya hana shi a kwashe gwangwana yana a zubar da aka kwashe gwangwana aka fita da su wanda ya tafi zubar da gwangwana kafin ya dawo ya tare yana ta kalmar shahada har ya cika ya waɗannan gwangwana ne illa wannan yari ta ji irin wannan magana ran nan kakarsu za ta mutu tana ta kalmar shahada tana ta kalmar shahada sai wata babbar yayansa ta zo da katuwar jikan nan gana mazgo da hotuna taba taba tunda ta shigo bata ƙara yin kalmar shahada ba sai ta wannan ɗaliban ta ce amma malaminmu ya gaya mana a karatu hotunan nan suna iya zama illa su hana mutum kalmar shahada ta zama sun aka hada da ita da ni duk aka kundume ta zazzage mu malamin naku banza shi san ce kaza aka yi ta hayaniya sai babban yayan su ya shigo ya tara menene kuma na hayaniya ga mara lafiya ta aka ce ga dalili da tana kalmar shahada yanzu wannan ta shigo da katuwar gana mazgo mai hotuna ta daina an ce ita ce ita kuma tana faɗa sai ce to me matsala tun da sai da kika shigo aka bari fita mana da jikan a fitar da jikan mana gani ana fita da jika ta ci da kalmar shahada ta mutu ko wannan kada ya isa ga kuma isawi nan zaune shi shine nashi a aikace yarinya tana gidansu ta haihu ne aka zo Allah ya sa ta zo da matsala aka ce a ɗauko ta gida tun daga sanda aka dare ta daga asibiti take ta kalmar shahada aka ɗauko ta aka kawo gidansu da aka shiga da ita daki bata ƙara yi ba suka fara mamaki yarinyar nan na ta kalmar shahada yanzu daga shiga ɗakin nan ta daina isa gashi nan zanne shi da kanshi ya taso ya leƙa ɗakin ya ce to ga abin da na hana ta kalmar shahada nan ga su duk ko ina banguna kalanda ko ina ko ina cike da lagabura nan kuma ba ta yin ba har ta mutu suka ki cirewa so in kai ke da gidanka ko akwai yadda waɗannan abubuwan za su yi radda aka so aka samu wani matsala ko wani wanda kake so kai mai gata ka kalli ɗakin nan ka ga maimakon cire waɗannan abubuwan zai bada aiki a cire shi daga nan kamar yadda muka faɗi ran nan ubada shi ba hotunan gare ba amma da ya zo yana cikin ɗaki ta a fitar da ni tsakar gida shi an fitar da shi tsakar gida ne don ya samu ganin kowa na mutane kowa ya shigo ya kowa ya shigo in ne mai gafara mai ne masa tun ɗaki ne wuri ba zai sauke mutane ba ka in kaga haka ba sai ka fitar da kai cikin gida ba kuma akwai wani littafi da muka karanta watakila ba mu karanta shi nan ba sai dai nan gaba akwai guda biyu ne da ɗaya da ake cewa irkab ma'ana da ɗaya da ake cewa mayat labul wazifa a cikin mayat labul wazifan aka kawo wani aka ce shi ma ya rasa yadda zai yi kalmar shahada ashe akwai wani mani ya ɗakin ana ɗauke shi daga ɗakin aka canza mai ɗaki shikenan akwai mani a cire ta ila ɗakin ka ne ta abin nan ba malam matsalolin mu fa suna da yawa yanzu nan ran nan ga malamin nan da aka bugo wani babi a cikin iktida suratul mustaqim yace kana musulmi ka ba da gidanka haya ga wanda ba musulmi ba ya daura cross a ciki ka tuna malamin ka ja kanka masifa to balle mutum ya jawo wanda ita za ta daura cross din a ɗakin kuma mutuwa ta kama ka kana ciki kana jin za ka kalmar shahada cross na ciki Shi ne kawai inda na tuno a hada da wannan ka gani ka zo ta kawo kuros cikin gidan a sagale kai kuma matar ka ce a ɗakin watakila gashi a wuyan da ita ke na kusa da kai a asibiti kai kalmar shahada kana ganin kuros abadan ba zai yi ba ba zai yi ba saboda magabata an yi wanda in ya taho hanya ya gamu da mai rataye da wannan abun to canza hanya ma yake ka kasu haɗu to a ɗakinka me kaje mala wakar ba gane ne ba a yi ba to ana tunna ana gane ya mu dai ba ma'aziratin ila rabbina ba mu dai muka isa shi ne wanda ya ga dawa ya dauka wanda bai ga dawa ba zai ga dauka ba Allah kiyaye ba komai kakana da wannan yi ne dai na ɗaya ko na biyu iqamatul ihtifalatul mukhtalifa bi qasd at-taqarrub bi dhalika ila Allah na biyu shirya bukukuna bukukuwa ake ce masu ko bukukuwa ake cewa eh to bukukuwa da ake yi al-mukhtalifa daban-daban kala daban-daban bi qasd at-taqarrub bi dhalika ila Allah wai da niyan mutun yana yin haka ne dan samun yarda Allah akwai bukukuwa da mutane ke shiryawa da yawa sai su ce wai suna neman kusanta ne zuwa ga Allah bayan kuma Allah bai ce a yi su ba wa zalika mithl ihtifal bi maulidin nabi wannan har irin kwatin shi bikin maulidi ai bikin maulidi a ce ana yi ne saboda saboda son annabi to annabi bai ce a yi ba sahabbai kuma sun fi sun son annabi ba su yi ba to me yasa za a yi kuma maulidin nan nan muka yi magana nan wani da malam bakar nan mun ce kawo ma filin har yanzu bai kawo ba wannan ya zo cikin masallaci an haɗe maza da mata ana tikarawa aka tambayi shi yar jarida ta tambaya ta ce ya shai an tum ultub ya ne laye ya zo zo an yakshi ma ne ta yi da wani rijal ya ce aliyau la la ba fi aliyau la ba ta ce ku kuka ce bai halatta maza da mata su haɗa cuɗanya balle ma a masallaci ya ce yau nan ba komi yau ba komi tun da ranar maulidi ne ba komi ana rawa ana rawa katam katam katam katam sai wani cikin shi ya kulle sai zawo yau suka kama ɗiban zawo suna ci kawai suka ce ai yau da wannan shi babban waliyi ne don haka kashin shi ba yau a cinye kawai duk daidai ne wala wakar akwai shi na nan ko yau wadan ka a sai ina ne in kana son sidin ka mala wakar nan ya bugo ma ka gani da kanka a cikin masallaci ana rawa maza da mata wannan ya zuba zawo wasu kuma sun tsince sun shanye zawon su zawon waliyi ba komi to to wannan istifal wabil hijira ko kuma lokacin hijira idan muharram ya zo ɗaya ga watan muharram sai su ta buki su ma wannan wa rasu sana alhijiriya ko ƙarshen shekara ta hijira in ya ƙare duka wannan ba a ce ba wal istifal bil isra'i wal mi'raj ko kuma ranar isra'i wal mi'raj shi ma mutane su taru su ta buki su ce wai bukin ranar isra'i wal mi'raj wani hauya wannan ana yin shi sosai a ƙasashen larabawa har abinci ake yi sosai kaga ana wani babban taro har gayyata shugaban kasan suke ya zo ne saboda wai babban taro ne wa nawiha fa hadhihi al-istifalatu bid'a duka waɗannan tarurruka bid'a ne li annaha istima'un ala a'malin yuqsadu biha at-taqarrub ila Allah domin taruwa ne akai akan wasu ayyuka waɗanda wai ana son a samu kusanta zuwa ga Allah kuma bai ce ba wallahu la yataqarrabu ilayhi illa bima shar'a shi ko Allah ba a kusanta zuwa gare shi sai da abin da ya shar'anta ya ce ayi in bai ce yi ba kai ba ka samu komi? wala yu'badu illa ma shara ba a bauta masa sai da abin da ya shar'anta wannan ka'ida ce fa kullu muhdathatun fi ad-din duk abin da aka kirkiro ga addini aka ce ayi addini ne bid'a ne wal bid'u manhiyun anha su ko bid'o'i an hana an ce kada yi qala Allah ta'ala am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah bal suna da wasu abokan haɗaka ne waɗanda suka shar'anta masu wani abu na addini wanda Allah bai san da shi ba Allah ya bada izini ba kaga ko sun yi aikin banza wa qala rasulu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabb wanda ya aikata wani aikin da ba umurnin mu akai yayi to an maido masa dabinsa wa qala sallallahu ay akhrajahu an aisha radiyallahu anha wa fi lafzin muslimin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wanda duk ya aikata wani aiki ba umarnin mu ciki an maido masa wancan man ahadatha ne ko fi amrina hadha ni na hadawo na bata man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kirkira wani abu a cikin al'amarin mu wannan wanda babu shi ya kirkiro shi an maida masa wa kullu muhdathatin bid'ah dukkan wata bid'a da aka kirkiro abin da aka kirkiro duk wani abu da aka kirkiro bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kowace dalala bid'a kuwa bata ce mutum yayi ai bata rawahu muslim wa fi hadith al-irbad bin sariya an zo cikin hadisin irbad dan sariya qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam azan Allah ya ce alaikum bi sunnati ina maku umarni da bin sunnata wa sunnatul wa sunnatul khulafa'ir rashidin da bin sunnan khalifofi na shiryayyun nan almahdiyin masu shiryar da mutane min ba'di tamassaku biha ku riko da wannan sunna wa addu alaiha bin nawajib ku riko da ita da karfi da hakoranku na gaba masu riko na fika ko na fika wa iyyakum wa muhdathatil umuri ina maku kashedi da kirkirarrun abubuwa da aka fara sababbi aka ce addini ne wa inna kullu bid'a muhdatha bid'a duk abin da aka kirkiro ko bid'a ce to wannan shine abin da ake bukata mu gane kullum abin da ake cewa bid'an wanda ake magana da ita abin da za a kirkiro a ba su istilahi na shari'a ce ta ce a yi in an yi kuma za a samu lada wanda bai yi shi ba kuma ya yi asara bai samu lada ba shi ake nufi nan ba mutane sai fatar da su ba ce to ke mun ji bidiya duk abin da aka kirkiro ta yanzu wayan nan annabi yi magana da waya annabi ya sa gilashin ido annabi ya yi amfani da agogo annabi ya sa microphone annabi ya sa wane ne annabi ya sa wane ne wannan almasalihul mursala ke ce musu abin da ake kallo me suke yi in an yi amfani da abin da ba a yi shi ba kuma ba a ce ibada ba ce ba a ce wanda ya yi shi ga ladar da zai samu wannan masalihul mursala ne abin da za a kalla maqasid menene manufai in wanda aka dauka ne dan ai sabo ya zama sabo in wanda aka dauka dan ai amfani ne ya zama alalayu na mata an gane ku duba cikin wannan al-ittisam la imamu shafi'i ko ko wancan littafin da muke karantawa al-ibda na wancan da bidiya da ake magana kana alamin ne muke karanta shi ko to sai mutum ya duba nan zai ga ta'arifin menene bid'an yaya ake ni ake nubi da bid'a ba da kake fassara ba wani ya zo ga mutane ko abin da mutane su dauka ya fito wa ghairu zalika min al ahadith da wani wannan da na hadisai adalla ala nahyi anil ibtida'i ay fi dini fi dinillah wanda suka hana mutum ya kirkiro wani abu shi yasa ake cewa kun muttaba'an la mubtadi'an ka zama mai bi ne ba mai kirkira ba wa an tashri'in nasi li anfusihim ibadatin wanda sun yi magana akan yadda mutane ke shar'anta ma kansu ibadoji wa amalan yataqarrabuna biha ila da wasu ayyuka wai da suke yi na kusanta zuwa ga Allah wa hiya lam yashra'a Allah wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bayan kuma waɗannan ayyuka Allah bai shar'anta su ba manzon Allah bai shar'anta su ba in an yi su ya yayi wahalan banza na uku iqamatul a'yadil mukhtalifa al bid'iyya kirkiro wasu bukukuwa waɗanda suke daban-daban na sabo na bid'a ka'idul miladi kaman bukin ranar haihuwa birthday bai kamata musulmi ya rika birthday ba ba wani inda aka ce mutum ya tuna wa yau da shekarar shi kaza kuma ma yahudu suka rudi mutum har ya zama wawa mutum ya ci kwana 360 wai sai ya ce one year plus a shekarun shi one year plus wanda plus minus an sai da kwana 360 wanda ko awa ɗaya aka cire maka inda ba aikin alkhairi kai ba sai ta kasu sa ka nadama ya ibn adam alayka an ta'lam wa ta'taqi anna kullama marra alayka sa'a aw yawmun aw usbu'un aw shahrun aw sana fa alayka an ta'lam wa ta'taqi anna lubnatan min lubnati hayatika qad marrat ya kai dan adam ka sani duk lokacin da kai awa daya ta wuce ko awa ko kwana daya ko sati daya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya abinda ake so ka gano wani ginshikin rayuwarka ya wuce har abada ba zai dawo ba ka ci kwana sittin kana tafiya baka aikata komi ba sannan baka yi tunanin ai ya kamata mutum lumfashin shi yana rabuwa ne yana kuka ba wai yana rabuwa ba mutum yana dariya wai ya bukin ba su dai har ya kashe kuɗi maimakon shi sadaka bai taru a yanka ce kuma wannan shine babban matsalar mu mu karantar mu karantar mu karantar mutane ba su ji ba in ma ba kai sa'a ba har cikin gidanka ba ba su ji ba kana nan ka gani sai kawai su boye su rika yin buki su ne ma yara ke yau shekarar ta daya su je su samu kauye wani wuri su sai abinci su raba su sai kek su raba su dauke ta hotuna su tura su shekarar ta daya Allah ya yi ta dan in amma haka ai kai ka karanta kace kada yi to daidai ne ai yahudiya kiristanci ne asalin bukin birthday ba musulunci bane musulunci bai san wannan ba to dan me za a yi dan me za a yi ma dan me za a yi ma wani naka dan me za a yi ma yayanka saboda me ba daidai bane mu kiyaye wannan saboda ko ka mutu suka dawo suna yi ba ruwanka ka fi taurin Allah amma kana nan ana yi aboye ka ce kada yi su da Allah sau da aka ba daidai ba ne bokon nan galibi mutane sai su ɗauka wai su saboda sun yi boko boko fa ba ruwa ba fa boko ba addini ba ne ya ce maka to yanzu shi ke nan ka yi su kuma kai ta saba ma addininka saboda shi in ka zo ka ga inda ya ci karo da addininka. kuma ma duk nan wanda ya makaranta ya sani duk abin da aka koya ma a makaranta da shi kake aiki zuwa wurin aiki ba ku gane ba mana bakar ba fito ko na yanzu subject nawa in mutum ya makaranta subject nawa aka koya mai a makaranta subject tun daga sadda ka shiga tun daga secondary school har ka je degree subject nawa aka yi ta koya ma wannan subject kana yin course kaza kana yin course to yanzu wurin aikin ka duk da su kake amfani wata yanzu tun da ka yadda littafin ma ta ƙasa ƙara neman littafin to na to ashe ba ta abin da aka koya ma wurin ba kake amfani da shi ba ta abin da ka koya wurin za ka ɗauka ka ta yawo da shi ko ina ka ta abin nan ba wani abin da aka koya ma ka manta yadda shi ma sai dai ka tuno da sunan malamin da wani ko sunan malamin da ya koya ma shi ba ka tuna shi ka yadda abin da ya koyar ai ba komai da aka koya wurin mani ake amfani da shi in ka zo kaga wanda ya ci karo da addinin ka sai ka ce nan wurin ya saba in sun nemi jaraba ce sai ka rubuta ka rubuta masu a zuciya ka kasan ƙarya ne ka rubuta ka ba su ka ci jaraba ka wuce ka to amma mutum sai ce kenan komai sai ya biyo da shi a cikin gida matan mutum su zo su koma ba sa sa hijabi ba sa sa komi kawai an magana cewa su yan boko ne bayan manzon Allah umarni aka ba shi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ya annabi ga yama matanka wa banatika da ƴaƴanka Wani nisa'il mu'minina da matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihinna in za su fita su rufe jiki zalika adna an yurafna fala yuzaina wannan shine karancin yanda za a san su ba za a cutar da su ba wa kana Allahu ghafurur rahima sannan Allah mai gafara ne mai jin kai ba yayi haka dan ya matsa masu bane ya san hikimar da yasa ya ce matan musulmi su rufe jiki amma mutum wai shi saboda ya yi boko mata shi ta koma diye shi gale mata shi gale su fito gantar gantar su tafi cikin kasuwa suna yawo nan magana wai su saboda su yan boko ne to boko shi kenan sai sa ta ya zama dan wuta kuma boko shi ya ce ka asa hijabi ina ruwan shi da hijabin ne to saboda to haka suke zuwa sai su zo su anshi kuɗi wurin mai gida a matsa a ce babu ya ce a wance ai an yi ma wance ba su dai an ma wannan za su taso wata rana su ga hotunan ba su dai din ita wannan ta bakin ciki ta ce me yasa ba za a yi mata ba su dai ba ita me yasa ba a yi mata ba to in ka zo zai ka ba su an sake ce ke musulma ce su kuma waɗancan mun ban masu hmm. shi yasa <laughs> mhm. to ba shi ke ba <laughs> wannan kwaikwayon ana ganin shi kamar ba komai ba yana kusa da Allah in kuka diba cikin iske da wasu zasu musulmi za ku ga mummunan abu ne wannan abin da ake yi ba daidai ne wani zai iya magana ya ce to ai niyya an ce mal a'malu bin niyya aka ce kwaikwayo idan ya riga ya zama kwaikwayo sosai ko da niyya ko ba niyya in dai kwaikwayon nan ya zama cikakken kwaikwayo ko da niyya ko ba niyya matsala ne kamar yanzu misali waɗannan ina kiristocin nan masu yawo ba takalmi da wannan fararen kaya da janjami da suke sa suna ɗaura suna ɗamara a muktasar za ku gani aka ce idan mutum ya sa wannan rigai ya ɗauki wannan janjamin nasu ya ɗaura ko ya ce ya zama kirista ko bai ce ba ko ya yi niyya ko bai niyya ba ya yi ridda sai an yanke mai hukuncin ya fita daga musulunci a kaga ba niyya ake kallo ba nan kwaikwayon ake kallo za ka kwaikwayon nan bai da kyau ya kyau ko to mu bari saboda haka nan shine a yi wannan ka idil miladi kamar bukin shekara wa rasu sana ko karshen shekara in ya kare new year kenan wa idul ummi ko kuma mother's day uwan ranar uwa iyaye mata ko kuma children day duka dai gashi nan ko ranar mazan jiya ranar sojoji a tafi hatan abuja halwa bindiga da kai kuma ka zo ka lawa ka dora duka yana nan to farawa wa hadha manhiyun anhu min salasati awjihin wannan an hana shi ta fuskoki guda uku al-awwal annahu bid'atun lam tushra' bid'a ce ba a shar'anta shi ba innama shar'aha an-nasu bi afwahihim ya hawahihim mutane sun shirya shi ne da sauransu. ransu wal a'yad da bukukuwa wannan ayat bukukuwan nan wa ma yahsulu fiha min farahin da abin da ke faruwa ciki na murna waqti hajin da wannan walwala amin babil ibada ce ai kamar ibada ne tun ranar idi kaga an ce mai murna har shi sa mutum zai samu yan kudin shi yan canji in yaga ga yan yara ya ba su ce barka da sallah ya zo gida a dafa abinci su yara a yi masu ɗinkin sallah a yi masu kayan sallah a yi masu kaza a dafa abinci a gidan wadatacce su ci su sha abinci a su sha duk don su yi murna ran sallah har ma aka ce yana da kyau wani ko laifi ya ma ka daga bulala za ka tsula bai ka ce ka yi za a yau sallah yau ba na san yau so nike kowa ya murna ba za ka wada na zane ka kakka kara kakka bugai kyale shi koko yana azumi yana abu na ibada ka ce ka ci arzikin azumin nan da kake da na yi ma duka yau kaga waɗannan duka ta mai ake gane mahimmancin abun ya so abun saboda son shi abun nan mani to a ranar sallah an yi annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito ya taba ganin wani yaro yana ranar idi yaron nan yana tabin hanya yana kuka ga manyan baki sun zo annabi ya tashi da yaron nan ya ce haka kake kuka yau ranar farin ciki ya ban samu kayan sallah ba ya ce ya aka baka samu kayan sallah ba ya ce baba ya mutu sha ba samu ba annabi ya kama shi rungume shi ce ka yadda in mai da kai gidana ka zama kanin fatima ya ce na yadda aka ce annabi bai bai yaron nan ba sai da ya yi dariya yana murna sannan annabi ya koma wurin mutane haka ke na ranar farin ciki ne to ran sal an ba mu ranakun da zamu yi wannan murna shine na abin da ake magana fala ya juzu ihdasu shay'in min hada haka bai halatta kirkiro wani abu ba da gangan wala ikraruhu wa ridabihi ko a tabbatar da shi a yadda da shi kada yi na ɗaya kenan asani anna li ahli al idai ne fi sana la musulmai suna da faranan idi ne guda biyu kawai a shekara banda wannan ba wani waɗannan kwanakin a shekara guda biyu allahumma illa wanda suka ce ran juma'a ma yana cikin kwanaki uku kenan amma wancan shekara shekara dai biyu ne idul fitri shi hina ya farahun nasu itimamin suya Shi ne idin karamar sal kamar yadda muka yi wanda ana murna ne ta cewa an cika azumi Allah ya ba mutum iko ya yi fa an fara azumi da shi an gama da shi to sai ai murna muna murna Allah ka karba mana abin da muka yi ciki wa idil adha da kuma idil layya wan nahar da yanda ake suka yanka raguna murna ran a fito da nama ci ba a zuwa yayyanka a sa cikin deep freezer wasu kuma ba su samu ba ina ba ku bari wasu ba su murna ba ran nan so ake kowa ya murna ranar nan muka yi magana kai ma mai gidan ma ba ka murnan sosai tun da hanji ake ba daga so ba ya zuba wa hanji ba na ƙara cin hanji na tsalla da ya zama ku fiye yin kara ko kawai za eh a eh, to ya ɓaci an ɗauke wuta sun ɓaci amma kuma wata sallan ma ba an yi ba wani shi muka yi nan muka yi wa tsalar kayan ka kiyaye Allah nan fa aka <laughs> wata wani lokaci ni ba na ba so yi mutane magana wani abu malam sai kayi magana sai kaga Allah ya kawo mutum wata wazifa ya ce kai wallahi kai ka jawo shi ran nan da malam zani da da kullu malam zani sai ce malam zani sai yayi sallah nan ran la malam zani ya je ta hihu ya ce shi addare shi sallar dole sai ba abin da bai wadi aka tura dai wakili ya je samu ya ce dan Allah ka kyale bawa Allah ne ya tafi gida ya tafi gida tun da dai sallar da ba dole ba ce sai ce abin shi ya fita malam zani ya fita ke kawai washi ya mutu ya yi ta tura washi ya ce ba wa ya ci turi ya dawo yana ta bada kuri dan Allah ba laka kuri da ce ai an bace to kaga da ya yayi da ya fi mashi sauki a kan tura baki kuma ni ba abin da ta ce bai to shi akwai wanda ne masu ba wata shekara ne masu magana ce in an yi layya naman layya ku ku daina tsagalewa ku ce sai gobe ku yanka naman nan ku raba ku ba mutane ku ce ku ce ku su ma su ci nama malam wasu suka je suka sagala naman nan wani ya zo gaba ɗaya suka sungume rabon har da tukunyen da suka dora har da roman da aka fara dafa suka sungume shi to da sun yanka sun zama mutane da bai ba mutum rago guda an ce ku yayyanka in an zo ran sallar nan ana so ne wanda ba su da shi su ma su yi farin ciki wanda babu su ma su yi farin ciki to kun zo yanzu kun je kun je kun kun sagale shi to da kuka sagale sai kuma wasu suka zo ta katanga suka sun sungume ragon gaba daya har da tukunyan da aka shiga ana romo a kitin suka bi har kitin suka ɗauke tukunyen ma da tukunyen suka gudu to ba daidai ba ne sata amma dai don aka ba ba Allah ka bi Allah kawai ka zo da lafiya wallahi baka bi Allah ba zai ka shi sha wahala kaga yanzu bai rago an sun bai rago shi ba gobe za a zo a yanko irin wannan liliƙe-liliƙen da ake yawo da shi a sama ba haka ake yi ba in kana da makautan ta iya inda wancan ma ya bada wancan ma ya bada wancan ma ya bada in kowa ya babbada zaka ga yayi yawa sai sa ma aka ce in ana yunwa kamar irin yanzu idan ka tashi maimakon kai rago matar ka rago wancan rago abin da ya kamata ku yi ku sai sa in ma ba hali kai da abokinka ne wancan abokinka ne ku haɗa ku bakwai ku sai sa ko ku haɗa ku bakwai ku sai rakumi saboda wannan zai fi yawa wajen a ciyar da mutane da yawa akan akan wannan da yawa in ana yunwa in kuma ka ga dama sai ka shiga wancan a sai sa da kai kai kana da hali sai kuma ka sai rago saboda daɗin nama kai ka koshi daɗi kake so wancan yunwa yake ji sai ku ba su waɗancan ko ku ba su ya fito kaga daga nan sai ka na sai ga Allah ya taimaki mutane shu'ur da mutane ka rika damuwa da damuwan mutane addini wannan babban abu ne sosai amma kada mutum shi kadai ya ta abin nan shi kadai ina ne yau da aka wannan idul wajen wa gairuhu bi isnadin sahihin an uqbatu bin amir an annabi sallallahu alaihi wasallam yawm arafa wa yawm an-nahr wa ayyamu minan iduna ahlul islam annabi sallallahu alaihi wasallam yace rana ko na tsallake ba yace ce ranar arfa da ranar sallah ranar suka da ranar idin abin nan ba wannan mu shi ne ranar mu ayyamu mina kwanakin mina shi yasa ake cewa ayyamu tashrik ana ware su ne a ta cin a ci abinci a sha a yi ziyara rawar shekhani anhu to kuma wannan ne wasu ta kuma wani wai ran nan shi sai mata shi wai wani abokin shi ya ce mai wai an ce ba a fitarar sallah wa annabi ya hana mutane fitarar sallah da haka ya zauna gida shi kada ya fita kada ya zo goran ce bambanci ba gora sallah ta ce wai annabi ne ya ce kada a fita to ba mu san wannan karatun ba wannan ayani inna li kulli qaumin idan wa hadha ko kowaɗanne mutane suna da lokacin su da lokacin bukinsu amma wannan mu shine namu ranar sallah kenan babba da ranar abin nan ahlul islam ayyani ahlul islam wa ibafatu idafati dalil iktisas a'yad wal adiyat wato kenan wannan da aka ce iduna ya nuna mun banta mu akwai namu daban akwai nasu daban asalisu annaha mushabahatul kuffari wannan kwaikwayon kafirai ne min ahlil kitabi wa ghairihi fi ihdasi a'yadin lam tushra wajen wato kirkiro wasu idudduka wanda ba a shar'anta su ba ga shari'a wala shakka annana ma'muruna bi tarki mushabahati kun sani ko an umarce mu kada mu kwaikwaye su wa qata alaiki tashabbuh bihim fi dalika da yanke duk wata alaka da zamu kwaikwaye su an ce kada mu na hudu ihya'un nisfu min sha'ban raya goma sha biyar ga watan sha'ban ko bana an yi wannan anan a nan kasan ma za ka ga mutane ranar sha biyar ga watan sha'ban sai su ta tura wasu sakonni har da wata sallah ta musamman kul Lahuraka raka'a guda sha kaza wace ce guda kaza wace ce duk ayi ranan da sha'aban ya kai sha biyar ga wata su ce akwai wata ibada ke bantatta ko wasu salloli ke bantattu kada ayi wannan Allah bai ce haka ba sha'aban yana da muhimmanci gaskiya cewa mai azumi ciki mai sadakoki ciki farkonsa amma ran sha biyar ga wata a keɓe shi da wata ibada ko wata juma'a ta ƙarshen wannan ran a keɓe su da ibada bai zo ba ga shari'a ya fito ko wa hadha al-ihya'u takhsisun lil-layla min ghairi dalili wannan rayawan da ake yi to an keɓe wannan daren babu wani dalili fa kana min jumlatil bid'i saboda haka ya zama shi ma cikin bid'o'i wal ahadithul warida fi dhalika la tasihhu inda ahli al-ilm duk hadisan da aka kawo na keɓe shi a ban a ran nan a keɓe shi to ba su inganta ba kada yi wal adillatun nahiya ay anil bid'i tashmiluhu kuma hujjoji da suka nuna kada a yi sun haɗo har da wannan don haka ranar sha'aban sha biyar ga wata lallai sha'aban yana da darajoji da annabi ya faɗi a ciki don har ya ce ranar ne ake budget ake komi amma ba ce a ce ta wata ibada ta musamman a yi baran da ya kai sha biyar ga wata ba a ce ba na biyar tafsisu rajab da siyamin keɓe watan rajab da azumi a rika yi malam zani ka san shi azumin tsofaffi ko to wannan keɓe rajab a ce azumin tsofaffi a ce a yi azumi a ciki a yi azumi a ciki kuma in sha'aban ya zo a ce watan sallar tsofaffi sai a ƙin azumi ɗan ne ya shiga cikin ibada ya juya wa mutane abu hasali a sha'aban ɗin aka fi son mutum ya azumi da yawa sai shi ɗan ya ce a yi a rajab da yawa a sha'aban ɗin da aka ce a yi da yawa sai ya ce watan sallar tsofaffi sai a ci gaba da cin abinci rajab ba keɓe shi ba da cewa wai shine wata na musamman da za a yi wata abin nan ciki a'a in kana yin azumi da yawa a kowane wata shi ma in ka zo cikin shi da yawa in kau kana yin alhamis da juma'a a da litinin ɗinka ne kaɗai shi ma ka bashi a haka nan kai haka nan amma sha'aban in ya zo shi ne ya inganta da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yakan yi har ashirin da wani abu har kusan ƙarshen shi ma sai wani wurin ma hatta aka ya ma taɓa cikewa to amma dai ummul mu'minin ta ce annabi bai taɓa cike wata guda da azumi shurba in ba ramadan ba to wannan sai yasa ake yi ake wani ya sha biyar kai ashirin ko kai ashirin da wani abu a cikin sha'aban gwargwadon abin da kake iyawa ka kara ma kanka training na salloli ka kara ma kanka training na sadakoki saboda fuskantar ramadan saboda mun karanta in mutum ya ba da sadaka a watan ramadan ya ciyar da wani ko ya shayar da wasu ya ba su abin da za su ci za a sa mala'ikun da ke sama gaba ɗaya su yi masa addu'a sannan raddaren lailatul qadari kuma a sa jibrilu da kai shi masa da ina maimaita magana nan dan na faɗe ta da yawa wasu na ta cewa ba su taɓa ji ba ka duba cikin minhaji muslim za ka gani babin da ya magana akan babin azumi cikin minhaji muslim za ka ga yana kwaɗaitarwa to wanda bai saba da ita ba ko an zo lokacin zai ta cewa ne zai yi zai yi ta taswifi zai yi zai yi har watan ya kare ta Allah kai mu bane ba saba kuma bai cikin bane dan bane kina an gama ya fito to ka ake ka rajab shi ma wa min al-muhdathati ai yana daga cikin abuwa huwa min al-muhdathati wa lam yasihha hadithu fi fadilati siyam rajab babu wani hadisi da ya inganta wajen nuna fifikon yin azumi a cikin rajab wanda ya inganta shine fifikon yin azumi a cikin sha'ban ya fito ko ku rike wannan sosai ko baka da manya-manyan littattafai rike wannan in wani ya taɓo ka ka shi ka ce mai ga abin da ka karanta sai dai je shi bincike in bai yadda ba bal ma warada da'ifun jiddan wanda ya zo game da fifita rajab wato rauni gare shi da ƙarfi la ya go itimaduhu bai halatta ma a jingina gare shi ba wala al'iti su bihi ko a ɗaya kewa da shi a rika yi ko ai koyi ala annahu ruya an umar an nahyu anhu fi isnadihi shay akan cewa an ruwaito awai cewa ala annahu ruya an umar wato an ruwaito shi daga Umar wannan annahyu anhu ai cewa ana cewa ayi wa fi isnadihi shay'un akwai isnadin sa abu ne bara kyau babu na shida takhsisu ayyam aw asabi' aw shahrun bi ibadatin ghairu mashru'a mutun ya keɓe wasu kwanaki ko wani sati ko wani wata da wata ibada wadda ba shar'anta ba shi ma ba sa ba kamar wanda suke keɓe ranar laraba sai sai mata wai can waje dai ina ma 'yan garin larba gana ko laraba ina masu laraba gana yawwa ga gashi aiwa ga da ne da ne ko yanzu an bari eh da ce laraba gana saboda haka laraba tana da kaza wasu kuma suka tamfa ta sai su ce ba a tafiya ranar laraba ba a wanki ba a kunshi ba a kaza ba a kaza wannan tamfi ne ko tafiya ko kuma mutum sai ya fara tafiya game mu da kuturu ya dawo ce a ga yau ba sa'a ko ya gamu da agwagwa mutum zai tafiya gamu da agwagwa ya dawo ya ce yau ba a ya dawo wannan duk canfi ne ko cinikin farko mace ta fara zuwa da ce ta sarki wani wuri ya za ya fara ciniki da mace ko kuma canji ya zo daga kasuwa ko bashi mace ya ce ya za a yi daga farkon zuwa shi kasuwa ka ce ba da canji ko ya daga farkon zuwa ya ba da bashi duk ba a yi canfi ko mace ta mutu mace mijinta ya mutu kawai sai mata su fara rige-rige wajen an san zanen da na ta kaba wai wadda ta tsaura wannan zanen ba za ka ƙara bari ba duk wannan canfi ne na ba za ta ƙara bari ba bari ba mata su yi bari ba to sai su rige-rige wajen an san zanen mai ta kaba wai in ta tsaura wannan zanen ta samu zanen mai ta kaba ta tsaura ba za ta ƙara bari ba mhm. duk wannan ba ya babu shi a shari'a ko ko su ce to shi kenan idan aka anshi zananta wai shi yake sa a samu barau idan wata tana ta haihuwa ƴaƴan na mutuwa ƴaƴan na mutuwa ƴaƴan na mutuwa sai a samu wanda mijin ta mutu sai a yi aje a samu zananta sai sai a daura shikenan wai dan ba zai ƙara mutuwa ba sai a ce wanda aka haihu na wannan lokacin wai sai a kai shi bola a aje a yar an uwa tana biye ita kuma mai gona ta je ta yadda shi a bola sai ta rika cewa ba ma so ba ma so ba ma so har uku sai ta tsanwa uwa ita kuma ta ce muna so muna so muna so sai ta ɗauka ta gidanta da shi daga nan sai a ce mai barau ko a ce mashi ayas ko kuma ka ji mace an ce a juji ko a yashe su dalilin sunan kenan da mhm. wa'ayi arab ne ba da wani na'am ya kaji to wa'ayi to wa'ayin waɗannan ina ma tana nan suka ba daga ba ko su ba sai kun sha mamaki za ku ji suna faɗin wasu to waɗannan duka ba a yi ko ko a ce mace mijinta ya mutu kamar yanzu tana ta kaba sai a ce to in za ta in za ta je abun nan dole ta ɗauki ɗan bida ta rika ajiye hanka ɗan filo kun san ɗan bida ko ladan mai ɗan bida eh abun wuka gadawi wuka zai ɗan bida

ba wanda suke sa a ido ba wanda suke sa suna burza kwalle akan wannan dutsen eh eh ko auduga eh sai aje sha an kadan filo ko ko a dauki kududduri to an kara ladan shi ma kududduri fa wune shi shi kuma eh la la la ga da kai jabilu ya kududduri eh eh to walle idda ga idara da zumburi ka ga mun <laughs> a ah, to kaga to waɗannan shi sai a ce ta rika kudubbiri ta rika tafiya wai a hankali tana san ɗan za ta bayi ko mijin na nan biye da ita yana rarrafe saboda haka kada ta yi sauri ta bi ta tafi da shi ta wannan kudubbirin zan gege kuka mara kai bi irin ta gida ta yankan abu nan eh ta rika ta rika rike shi to kaga wannan dukan su babu da yawa waɗannan abubuwan to ba a yi ko a keɓe wannan ko rana ko wani abu ko wani abu a ce duka wannan ko ko in mutum ya ji hannun shi na kaikai wai za ce zai samu kuɗi yau yau zan samu kuɗi ko in idon shi na kaikai ce zan yi baki wannan <laughs> ba a yi ba a rabu na jinsu to shi ne nan kada a shar'anta wasu ranaku ko a shar'anta wa zalika taqsisu min al wannan kebewan bid'a ne إذ إن التخصيص مواسم للعبادات أي تخصيص مواسم للعبادات إنما يكون من قبل الشرع دومين كيف ونلوكتي كما ينزلنا الجمعة da aka ce rana ce ta bauta Allah ana so mutum har ya karanta suratul kahasi ya yi salatin manzon Allah karanci ka yi ɗari uku domin ran nan muka karanta al-sheikh al-jazair yake cewa tasbihin da salatin manzon Allah da za ka yi wanda annabi ya ce ranar juma'a ranar ne aka halicci annabi adam rana ka fitar da shi daga aljanna ranar ne ya bar duniya ranar ranar za a tada mutane ya ce to ku yawai sai man salati a cikin wannan ranar sai aka ce ba a cewa kayi da yawa sai in ka kai ɗari uku in kayi goma kayi salati annabi ka samu gara ka samu lada in kai goma da safe ma kai goma da yamma cewa aka yi ceton manzon Allah ya samu gare ka musamman ranar juma ko da yake ba ran juma ma ka aka ce ba durar da kai salati goma da safe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ƙara yin goma da yamma to aka ce ceton annabi ya samu za ka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da kai ɗari aka ce za a biya maka bukatunka guda ɗari saba'in na lahira talatin na duniya kamar biyo mun yi ɗari a jirkicin to ran juma'a sai aka ce ka ƙara ran juma'a kai da yawa ga wannan kasta sai ta yi ko to shari'a ce ta sai ayi aka ce ran juma'a ko da kana yawan karanta qur'ani kana son suratul kafi kana karanta ta dare da kaga dama zaka kawo ka ce to karanta ta ranar juma'a ka ga wannan khassasawan daga shari'a ne ya fito ko waɗannan su ne inda ake kebewa amma sauran wasu abin da shari'a bata kebe ba kada mu mu kebe su in ya zama mutlak in ibada mutlaka ce kamar istighfari ba a ca ga iyakaci ta iya inda kai amma tasbihin bayan sallan isha'i tasbihin bayan sallan magariba subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 ka cike da la ilaha illallah wa daula zuwa karshe wannan mukhassas ne in za ka yi wasu dabai in ka gama wannan sai kai wancan mutlakin kai ta yin abin ka ba iyaka amma waɗannan tsaya inda ka tsaye da ka ya fito ko fama a ta al'adilla bi mashru'iyyatihi umila bihi duk abin da shari'a ta zo da dalilan ayi sai ayi wa ma lam ya'ti al'adilla bi takhsisihi wanda ko shari'a bata zo ba da hujjojin cewa a keɓe shi waqatan waqta bi ibadatin lam tukhassas lam an faɗe shi da wata ibada ne ba a keɓe ba to sai ayi kawai ويكون العمل فيه وتخصيصه To a nan ko mutum ya keɓe shi. ya ware wata ibada ya rika yi a wannan lokacin shi ma bai yi ba kamar wasu sukan ce keɓe juma'an ita ma kanta da wata sallah da za su yi da daddare ko su ce sun keɓe duk juma'an sai sun yi izu ashirin ko na wani abu ba a san shi ba ga shari'a ba keɓe shi ba in kai ne ka ga dama ran da ka samu dama kai ta yi kai ta yi ran da baka samu dama baka huta ko ran da ka ji ka gaji ka bari kai kaɗan wannan kaga baka kai baka abu amma tilasta sama kai wata ibada da mutum zai kasa sai kullun ya ce sai yayi ta in bai yi ta ba kuma ya ce a shiru wannan ba daidai ba na ƙarshe na shine na bakwai ko amalun amalu ayyar ibada ya taqarrabu biha ila Allah ala ghairi aslin shar'i aikata kowace irin ibada wanda aka yi ta don a kusanta zuwa ga Allah kuma ba ta da asali na shari'a to kada yi tun ya huta fa kullu hadha min al bid'i duka wannan bid'a yana daga cikin bid'o'i wal bid'u mazmumatun fi shari'a bid'o'i ko abun zargi ne ga shari'a kada ayi li qaulin nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah yace wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a fata ce wa hadha umumul li kulli muhdathatin wannan ya hada duk abin da aka kirkiro yutaqarrabu biha ila Allah fa hiya dalala wanda ake neman kusanta zuwa ga Allah da shi kuma ba a ce shari'a ta ce ba a yi bata ne kada a yi kaga misali yanzu idan ka zo kwanciya sai aka ce ka yi salati ka ce subhanallahi so 33 ka ce alhamdulillahi 33 ko daga kwance kake sai aka ce ka ce Allahu akbar yayi so 34 kaga nan ba cewa akai ka cike da la ilaha illallah wa da wala annan da aka ce ka cike da Allahu akbar ita ce za ka yi sau talatin da hudu to a kwanciya wannan aka ce ka yi ba ce wancan ba to shi haka za ka yi idan aka zo shiga bayi sai aka ce ka ce bismillah in ma ka tsaya nan in yaro kake koya ya isa in ka ce kai in ka zo shiga bayi shiga da kafa hagu ka ce bismillah in ka fito fito da kafar dama ka ce ukuranar in ka tsaye da shi nan ma yaro ya isa kaga bismillah aka ce to kakkace ya ce bismillahir rahmanir rahim in kai haka ka kara. in ya zo shiga masallaci sai aka ce ka ce ya shiga da kafar dama ya ce bismillah wasalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li rahmatik in ka koya mai hadda wannan yayi in yaro ne kace in zaka shiga ka shiga da kafar dama ka ce bismillah in ka fito kaga zai ma iya bismillah wasalatu ala rasulillah wasalatu wasalamu ala rasul ranar nan an ce mu daina cewa wasalatu kadai ba ma cewa wassalamu ko kun tuna <laughs> in ka zo wasalatu sai ka ce wasalamu ala rasulillah to sai ka ce haka lokacin fitowa in za ka fito shi ma ka ce haka nan ka gaba ka ce ya ce bismillahir rahmanir rahim ba in ya zo cin abinci shi ma ka ce ce bismillah zai ci ya gama alhamdulillah kaga duka nan an ce bismillahir rahmanir rahim in an zo yanka a ce bismillah in an zo kusanta iyali bismillah sai sauran addu'a da aka ce ayi din nan nan ake tsayawa in ka ƙara duka a wannan wuraren ka ce a ce bismillahir rahmanir rahim kai buda kai ba daidai ba amma kaga in ka zo karatun qur'ani ko ai ba ta aka ce bismillah ka tsaya ba sai aka ce ka ce bismillahir rahmanir rahim ina fata an gane in an zo sa mutum kabari sai aka ce ka ce bismillah sai ne wa ala millati rasulillah amma ka zo ka ce la ila illallah za a sa sha kabari ka ce ba sa ka ba ba kalman shahada ce ba kyau ba a nan ne ba ita aka ce ka ce ba ya fito to ka duba a makabarta za ka gani da an ɗauko mutum kabari za ce Ila ilaha la ilaha illallah to ba ce ba ya fito saboda duka waɗannan an dunkule su ne nan duk aikin da za a yi ya kusanta na kusantar da mutum zuwa ga Allah to ya tabbatar Allah ne ya ce a yi wannan aqida kenan ai li kulli wa hadha umumun shine ne yawancin bayani ya hada dukkan abin da aka kirkiro yutaqarrabu biha ila Allah wanda ake neman kusanta zuwa ga Allah fa hiya balala bata ce walaisa fil bid'a fi ad bid'atun hasana babu wani bid'a mai kyau a addini kada yi bal kulluha bid'atun qabiha duk bid'o'i marasa kyau ne la yajuzu ityanuha bai halatta a yi su ba ce akwai lada akwai bauta walal amalu bil bid'i ko aiki da bid'o'in wa kullu khairin fi ibadati ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam allati warathuha duk alkhairi yana cikin ibadan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka gado daga manzon Allah ko wa at wa at wa at wa fiha bi rasulillah kuma suka yi koyi wattasau ko wattasau eh wa'tasau ne wa'tasau a can dan sukun din nan yana aiki wa'tasau fi bi rasulillah wanda suka yi kewa wannan suka yi koyi da manzon Allah a ciki shine wannan wa ba uswatun bane wannan ma wannan ma'ana uswatun hasana to wa'tasau din shine suka yi koyi suka za manzon Allah ya zama abun koyi a ciki sallallahu alaihi wasallam qala ibnu mas'ud abdullahi dan masaudi ya ce ku ji wannan babban ka'ida ya ce kullu ibadatin ku ji duk wata bauta lam ya ta'abbadaha ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha duk wata bauta wanda sahabban manzon Allah ba su ce bauta ba ce to ku ka kuma da ta bauta kuma ku zo baya fa innal awwala lam yatruk lil akhir maqalan yace kun ga na farkon nan ba su ban ma na ƙarshe wani wurin da za su iya sa baki shi wata magana ba sun tara komi ya fito duk wata ibada da sahabban manzon Allah ba su ce ibada ba ce to kada mu yadda mu mu maida shi ibada ya ce kun ga na farkon nan ba su bar wata kafa ga ɗan baya su samu wani wuri da za su tusa wani abu su ƙagaro su sa wanda su ba su yi ba babu ya fito ko to ga wani baiti nan da za mu rike وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف يتي وكل خير دك الخير يا تترو في اتباع من سلف وجنبين وند سكا غباتا duk alkhairi ya kare wajen bin sahabbai kenan tun daga manzon Allah da sahabbansa wa kullu sharrin sharri kuwa ya kare gaba daya 50 khalaf wajen kirkira ka bi waɗanda suka zo daga baya su kirkiro wannan shi ne ƙarshen babin aqida in Allah ya kai mu za mu shiga kurakurai a babin tsarki wannan tsarki an gama da yanzu a yanzu sai kura jamal damal damal damal a babin tsarki sati mai zuwa in kaddara Allah lahu baka na ba sai ba shari'a mun karanta shi can baya ka manta ne cikin alkalimatu shafi cewa ayatul kursi wasu suna liƙa suna rubuta ta su liƙa a bango shi kuma wannan meye wannan aka ce bai zo ba ga shari'a qur'ani ba a yi shi dan alika a bango ko alika wani wuri bai zama sika qur'ani dan a karanta ne ba dan alika shi wani wuri ba na shike nan ko to insha Allah sati mai zuwa akan sarki kuma za a yi za a ji da maldamal a babin sarki Allah ya sauke Allah ya shirye da mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اختم لنا بخير اللهم عافنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونعوذ بك من الشر الذي لا نعلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين